This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da faraha da FM Noma da kuma Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau Grace Alheri Abdi ce daga Benin Washington DC. Tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. To kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce batun siriya ne zai mamaye tunanin kowane shugaban ƙasa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a wannan satin a birnin new york dakarun libya sun ce sun kai farmaki kan rukunan wato gidajen 'yan bindiga da dama a tripoli a babban birnin ƙasar sannan shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu za su gana a rana ta biyu a yunkurinsu na cima yarjejeniya kanin labaran kenan to an gudanar da zanga-zangar lumana ta nuna kyamar sulman nan da aka yayata a hanyar sadarwar intanet na batanci ga annabi muhammadu muna kuma da rahoto kan sace wani dan siyasa a jihar bauchi da kuma halin da waɗanda suka jikata a harin kuna bakin wake da aka kai jiya a jihar suke ciki kamar yadda muka saba kuma kowace ranar litinin koko eh. na ce dai eh, to to ko menene wannan mataki da ake bukatar dauka na wanzar da zaman lafiya da tsaro a Najeriya yake haikowa akwai bukatar lalle lalle mu faɗaɗa zangon yin addu'o'in domin kusan abin da kawai yanzu zamu dogara ga shi kenan Allah maɗaukin sarki ya kawo mana lafiya da zaman lafiya to kamar yadda muka saba kowace ranar litinin kabiru fage zai shigo da shirin ilimi amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni assalamu alaikum masu saurare ga labaran sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya Bankin bankinmu ya ce batun siriya ne zai mamaye tunanin kowane shugaban ƙasa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a wannan satin a birnin new york sama da shugabannin ƙasashen duniya 120 ne za su halarci taron na shekara-shekara a hirkwatar majalisar ɗinkin duniya don tattaunawa da kuma yin muhawara game da yaƙe-yaƙe da rikice-rikicen siyasa da kuma matsalolin jinƙai a gobe talata ne za a yi taro mafi girma. Mr. Ban ya ce ya ba da batun Siriya fifiko a batutuwan da ke gabansa, ya ce wannan batu ne da ke buƙatar a warware shi cikin gaggawa. Duniya ta shiga tsaka mai wuya game da yadda za ta tunkari yakin basasan Siriya, wanda ya hallaka mutane sama da dubu ashirin, a kasarin su fararen hula. kasashen rasha da china sun hau kujerar naki game da tsauraran takunkumin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya nemi a ƙaƙaba wa siriya kuma amurka ba ta nuna sha'awar ɗaukar matakin soji ba wasu batutuwan da ake kyautata zaton za su mamaye babban taron sun hada da zaman ɗarɗar tsakanin isra'ila da iran da kuma mummunan zanga-zangar da ta biyo bayan fim ɗin ɓatanci ga addinin islama da aka yi a nan amurka dakarun libya sun ce sun kai farmaki kan rukunan gidajen 'yan bindiga da dama a tripoli babban birnin kasar bayan da shugaban kasar na wucin gadi ya bayar da umarnin wargaza dukkanin haramtattun kungiyoyin 'yan bindiga samamin da aka kai jiya lahadi ya auku ne kwana guda bayan da shugaban majalisar dokokin mohammed el maghrib ya sha alwashin wargaza dukkan 'yan bindiga da kuma sansanonin sojin da ba su karkashin ikon gwamnati ranar asabar hukumomi suka kwace iko da sansanonin soja a birnin benghazi da ke gabashin kasar bayan wata fafatawa da ta yi sanadin mutuwar mutane goma sha ɗaya da kuma raunata wasu sittin masu zanga-zanga sun fitattaki 'yan kungiyar ansal al-shari'a da ke daga shalkwatarsu suka kuma kame sansanonin wasu mayaka a birnin benghazi ana alakanta kungiyar ta al-ansar al-shari'a da harin da aka kai kai a farkon wannan watan a karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin benghazi da ya yi sanadiyar mutuwa amurkawa hudu ciki har da jakadan amurka a libya christopher stevens ƙungiyar dai ta musunta wannan zargi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugabannin kasashen sudan da sudan ta kudu za su gana a rana ta biyu a yunkurinsu na cima yarjejeniya game da daɗaɗɗun matsalolin da suka biyo bayan rabuwarsu a bara za a ci gaba da tattaunawar tsakanin shugaba umar albashir na sudan da shugaban sudan ta kudu salva ne a yau litinin a addis ababa babban birnin habasha wani mai magana da yawun ɓangaren sudan ya ce bayan karin farko na tattaunawa a jiya lahadi bangarorin biyu sun daidaita kan akasarin batutuwan tattalin arziki da mai da cinikayya to amma har yanzu suna da saɓanin ra'ayi game da batun tsaro takaddamar da ta biyo bayan samun yancin kan sudan ta kudu daga sudan a cikin watan yuli na shekara 2011 ta hada da ikirarin da kowannensu ke yi na mallakar yankin abiye mai arzikin man fetur sudan da wato na kuma zargin kudu da taimakawa da kayan yaƙi ga 'yan tawayen da ke yankuna biyu na kudin a sa'ilin da ita kuma sudan ta kudu ke zargin dakarun sudan da kai mata hare-hare na bama-bamai wata kotu a china ta zartar da hukuncin daurin shekaru goma sha biyar ga babban jami'in 'yan sandan da ya janyo wata tabargazar siyasa da ya janyo faduwar hamshakin ɗan siyasa na bo zinglai kafar yada labarai ta zinhua ta ce wung lin jun ya aikata laifin bauɗewa da kuma amfani da ƙarfin iko ba bisa ƙa'ida ba da karɓar cin hanci da kuma kare doka saboda son kai a cikin watan fabrairun bara wang ya gudu zuwa ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke cengu inda ya gaya wa jami'an diflomasiyan amurkan cewa matar bo gu kailai ta hallaka wani ɗan kasuwa ɗan asalin birtaniya saboda ta takaddama hulɗar kasuwanci daga bisani aka samu gu da laifin kisa sa'annan kuma aka sauke bo daga mukaminsa na siyasa kafar labaran ta zinhuwa ta ce wang dai bai nuna ja ba game da tumuce-tumucen da aka masa lokacin shari'a da ake cike da tsauri wanda aka yi ta cikin kwanaki biyu wanda kuma aka hana 'yan jarida kasashen waje hallara muna da ƙarin bayani bayan labarai labaran duniya kenan aka saurara. ana wato an gudanar da zanga-zangar lumana a garin kaduna ta nuna kyamar sulman nan da aka yayata ta hanyar sadarwar intanet da ya yi batanci ga annabi muhammadu wakilin nasiru yakubu na ɗauke da ƙarin bayani Ya Dubban musulmi maza da mata kenan yayin da suka fito a garin Kaduna domin nuna rashin jin daɗin su game da fim ɗin batunci da aka yi wa addinin musulunci a ƙasar Amurka. Sheikh Muhammad Muktar, wakilin 'yan uwa a Najeriya musamman a Kaduna, shine jagoran zanga-zangar ya yi mani ƙarin bayani game da fitowar nasu domin wannan zanga-zanga. Yau mun fito ne muna muzahara mu nuna goyon bayan mu ga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi muna son mu nuna ma duniya cewa mu magoya bayan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wanda suka yi imani da allah da manzancin annabi muhammadu sallallahu alaihi kuma koyaya ta kasance muna nan muna goyon bayan annabi kuma za mu fito mu nuna ba mai dada batancin da ake masa ba ya shi ne tafiya da wannan muzahara ba tare da samun tashin hankali ba mun tsara duk abin da muka tsara in ka ga tashin hankali jami'an tsaro suka kawo shi domin an yi a zaria an yi a kano an yi a katsina za a yi a yau nan kaduna kuma za a ci gaba da wasu garuruwa kuma insha Allah ba abin da zai faru wasu daga cikin mahalarta zanga-zangar sun fada mani dalilin fitowar tasu domin shiga wannan zanga-zanga eh mun fito mu nuna bakin cikin ne da cin mutunci da ake wa ainihin addinin musulunci wato manzon rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shine jakada na addinin daga Allah zuwa ga duniya. Yau mun fito ne muna nuna fushinmu da juyayenmu akan batanci da aka yi ma manzo sallallahu alaihi wa Za mu nuna ma duniya cewa mu masoya manzo ne kuma ba mu yarda da abin da aka yi ba. Muna shirya yin tattaki ne da zagaye domin nuna rashin jin daɗinmu ga batanci da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda kuma wannan duk duniya ne ake yi mu ma mun bi sahun yan uwanmu na duniya don mu nuna rashin yardan mu da kuma fushin mu da wannan abu ke faruwa sakon da muke so mu isa mu duniya cewa shine a su gane cewa lalle matsayin manzo Allah sallallahu da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka taba shi to shine na karke duk musulmi in dai yana da imani matukar an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole fito nuna rashin rashin wato da jin daɗin shi in ba haka ba to ya nuna imanin sha mutu murus. Muzaharar ta fara ne tun daga masallacin kofar gidan Sheikh Dahir Usman Bauchi da ke Kaduna bypass zuwa Sabon Gari zuwa Tudun Wada Kaduna. Jami'an tsaro ne da dama suka yi wa taron rakiya yayin gudanar da wannan muzaharar. Haka kuma majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar jama'at Nasarar Islam sun yi kira ga musulmi da su yi wa ƙasa Najeriya addu'a zaman lafiya a daidai lokacin da ƙasar ke cika shekaru 52 da samun 'yancin gashin kai wannan kiran ya zo ne ta bakin babban sakatare na kungiyar jama'atu nasarar islam dr khalid abubakar aliyu lokacin da ya gana da 'yan jarida a kaduna sakon shine dai wato farko ta yi wannan kasar tamu murna bisa kaiwa wa'annan shekaru wa'anda suke masu ɗimbin yawa kwarai da gasken gaske da kuma musamman don a yi wa ita ƙasa addu'a da kiransu dukkan limamanmu na manya-manyan masallatanmu na juma'a su sanya hudubobinsu su zamanto a kan kiran lafiya da zaman lafiya da kuma yin addu'a ga ƙasarmu wurin samun kwanciyar hankali da nutsuwa bisa halin da muke ciki wato na rashin tsaro akwai buƙatar lallai-lallai mu faɗaɗa zangon yin addu'o'in domin kusan abin da kawai yanzu zamu dogara ga shi kenan Allah maɗaukin sarki ya kawo mana lafiya da zaman lafiya bugu da ƙari wannan kiran ya yana jan hankalin su shugabanni lallai lallai ɗaya daga cikin dalilan da za su sa a samu lafiya da zaman lafiya bayan addu'a shine kyawun shugabanci adalci gaskiya riƙon amana tausayi ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa yanci kuma yancinsa lallai lallai sai an samu wannan an haɗa shi da addu'a al'amura sai a samu su yadda ake so ana kuma kiran su ma talakawan ba wai shugabannin ba su ma su zamanto sun gyara halayensu ya zamanto su ma suna da sanin halin ya kamata majalisun guda biyu sun yi kira ga musulmi baki ɗaya da aka yi zuciya nesa wajen nuna fushi game da fim na batunci da aka yi wa addinin musulunci a ƙasar amurka nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya a gaida nasiru Majalisar malamai a jihohin kudancin Najeriya sun gudanar da wani taro a jihar Ogun dangane da wannan salman na batuncin inda suka yi tir da Allah wajaren mutumin da ya haɗa wannan salman. Wakilin Muladin Ibrahim Ayawa ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. shugabannin kungiyoyin suka ce ganawa da takwarorinsu da karamin jakadar amurka a birnin ikoyi bai isa ba domin ko shishigin wannan din taliki ya ci a hukunta shi bayanan jama'a shugaban kungiyar izaltul bida wai kamata suna na jihar ogun ustaz muhammad awal ya ce ba sai sun bi kan titi ne za su nuna kyamar su ga wannan batanci ba amma kuma ba za su yi shiru ba za su ci gaba da yin allah wadare da wannan din talikin har sai hukumomi sun yi wani abu a kai ustaz muhammad awal ya ce wannan din taliki da ya tsaya cikin addinin sa yayi abin da ya ga dama ba wani musulmin duniya da zai ce ufan amma bai ga hujjan da zai tsallako daga addinin sa zuwa cikin addinin islama ba mu damu da muka samu shine cewa da ya kamata ya mai da hankali akan abin da ya dame shi na addinin sa kada ya tsallako bangaren addinin mu ya soke mu ko ya takura mu ko ya mana batanci akai inda bai haka ba ba wanda zai faru in an shekara miliyan nawa inda musulunci ba ta akai za a takura shi ba to shi bai tsokanar kowa shi ko ustaz mustapha abdulsalam cewa yi nuna bacin rai da wasu yan uwa musulmai suka yi ta hanyar zanga-zanga na cikin ɗaya daga hanyoyin sadaukar da kai ga addinin islama don haka bai ga laifin waɗanda suka ɗauki wannan mataki ba duk mutumin da ya fito a duniyar nan ta mu ta yau yana aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi a zauna lafiya ba kuma bai yi adalci ba dole musulmi ko ina suke su bata rai amma kun san shi musulunci yana gudana ne kan ilimi sai dai malam nasiru adamu da ya magana a madadin sarkin hausawa Ogire alhaji abubakar abdulrahman ya yi magana yawan rashin jituwa da ake samu ne tsakanin musulmai da kirista a wasu sassan najeriya ya ce akwai buƙatar koyar da yara tarbiyyar addinan nan guda biyu ya ce ta yin haka ne za a cusa wa yaran ƙaunar juna ba tare da nuna bambancin addini kabila ko shiya ba kuma hakan zai yi tasiri kwarai ga rayuwarsu matakin firamare da koyarwa tun daga yaran da suke tasowa don a cusa musu san uwarsu da ubansu ma'ana najeriya dinnan uwa ce a gurinmu taron wanda aka gudanar da shi a cikin masallacin da ke garin ogiri na jihar ogun ya samu halarcin malamai daga daukacin jihohin kudu maso yammacin najeriya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga ogiri a jihar ogun a najeriya haka yake taisai sai kuma harkokin tsaro a jihar bauchi inda aka sace wani dan siyasa yau da asubahi sa'o'i wato kasa da sa'o'i 24 bayan kazamin harin kuna bakin waken da aka kai kama jami'ar st john's da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma jakata sama da arba'in wakilin abdul muhammad na da karin bayani an sace ɗan siyasa ne a gidansa da ke kan titin unguwar railway a cikin garin bauchi an kuma kashe mai gadinsa malam hafizu dahiru surki ne wa mutumin da aka sace ya yi mini ƙarin haske a hira ta da shi sunan hafizu dahiru eh abun da faru da yau na su ba na bincike a bugarin kofa to daga da sai iyali na take ce min a yanzu nan ya ta take mata waya mijin su da su ba ya daga masallaci kenan a kashe mai gashin sa kuma an tafi da shi mijin sunan waye sunansa Muhammadu Sade dan siyasa ne eh dan siyasa ne an je gidansa ko eh to me aka yi a gidan nashi eh gidan sanda sun yi harbe-harbe a gidan sannan suka kashe mai gadin shi kuma suka kama shi suka masa duka suka tafi da shi a shi mai gadin na sannan farin kaya ne ko dan sanda ne eh, mai gidan na farin kaya ne to kuma an kashe shi eh an kashe shi nan batu kuna tsammanin akwai wasu da suke da hannu akan al'amarin ne ko kuma ya ne kuke kalla al'amarin to kasan babu dama wani bai faru lokaci guda a yake kun ce ga inda abin ya faru ga kasar nan babu tsaro ko da yaushe zai iya faruwa da abu komin girmansa komin kankantansa masu bincike yan sai bincike za su iya gane ta inda abin ya fito yanzu gaskiya babu na rage mana illa mu cigaba da addu'a da inda yake Allah ya da shi lami lafiya muke roƙon Allah ya taimaka mana ya fito da shi lami lafiya sai dai rahoto daga hukumar 'yan sandan jihar Bauchi na bayanin cewa an kama mutum guda da ake tuhuma da hannu wajen satar dan siyasa kamar yadda kwamishinan 'yan sandar muhammad ladan ya mini bayani mutum da ya kama tukunna wanda yake wajen mu muke bincike a yana ba mu bin kai a kan magana a to amma kamar shi usaman kun kai ga jin inda yake ko yanzu eh shi ne nake gaba muna bincike muna bincike mu tabbatar da cewa da eh, musan yadda yake muna bincike a gefe guda kuma bayani na nuni da cewa mutanen da suka sami rauni a harin da ɗan ƙunar baƙin wake ya kai jiya a jami'ar st john's da ke garin bauchi an fara sallaman wasu daga cikinsu sai dai kamar yadda hukumar red cross a jihar bauchi ta bakin sakataranta alhaji adamu abubakar ya ce karancin kayan ɗaurewa da kuma wanke raunuka ya tilasta musu zuwa babbar ofishin da ke jos domin su samo waɗannan kayayyaki don gudanar da ayyukan jinya abdulwahab muhammad mira amurka daga Bauchi a Najeriya. Allah shi kyauta bari kuma karkare da kasar China inda wata kotu ta yanke wa tsohon babban jami'in 'yan sandan kasar Wang Lijun hukuncin daurin shekaru goma sha biyar a gidan yari. Zuwan wan ofishin jakadancin Amurka a kudancin China farkon wannan shekarar ya taimaka wajen fallasa abubuwan fallasa da aka shafa shekara da shekaru ana tafkawa a siyasar ƙasar China. Ga Salihu Garba da fassarar rahoton da wakilin muryar Amurka William hate ya aiko daga Beijing. Lokacin da ya gurfana gaban kuliya Wang Lejun bai kalubalanci laifukan da masu shigar da ƙara suka tuhume shi da aikatawa ba. laifukan sun hada da sake sheƙa da cin hanci da amfani da ikonsa ta hanyar da bata kamata ba. Jarida mallakar gwamnatin ƙasar ta ambato cewa laifin sun hada da karkata doka don cima maradun kansa. Furta amincewa da laifukansa da kuma taimaka ma jam'iyyar da ke binciken kashe ɗan Birtaniyan nan ɗan kasuwa da matar Ubangijinsa ta yi, wato mutumin da ya so matashe a fannin siyasa da ake kira Boxilai sun taimaka wajen rage masa hukunci. Kafofin labaran na gwamnati sun nuna wan a lokacin da ake masa shari'a yana neman gafara daga waɗanda ya ce ya kunyatar da su. wan ya ce ya yi nadamar laifukan da ya aikata, ya kuma sha alwashin amfani da iyakacin rayuwarsa domin saka ma jam'iyyarsa da duk waɗanda suka damu da shi. Wan ya ce yana son ya yi haka ne domin ya rage irin takaicin da ya jawo masu. Shi dai Wang Lijun da na hannun daman Bozilai ne, amma dangantakar da saɓaci bayan da ya gano cewa matar Bozilai ce ta kashe ɗan kasuwa kuma ɗan Birtaniya Neil Haywood. Willy Lam, masani a kan ƙasar Sin, ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka gudana a lokacin wannan shari'a shi ne an ambaci sunan Bozilai amma kuma ba kai tsaye ba. It is possible that Bozilai, uh, even though he has powerful patrons including former President Jiang Zemin. Ko da yake Bozilai yana da iyayen gida manyan mutane cikinsu har da tsohon shugaban ƙasa na da Jiang Zemin. Ta yiwu a gurfanar da shi a gaban shari'a a zarge shi da laifin kare matarsa a gidansa da nufin karkata shari'a. ba a dai sake ganin bo a bayanar jama'a ba a tun watan maris lokacin da aka tsige shi daga mukamin sakatare na jam'iyyar a garin chongjin jam'iyyar kwamnisanci tana bincikensa dangane da karya ka'idodin jam'iyyar a lokacin da take shirin sauye-sauyen shugabanci da take yi kowace shekara goma. Salihu Garba da fasarar rahoton wakilin murya amurka william ade kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo a nan washington yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti ishirin da biyu yanzu kuma ga kabiru fage da shirinmu na gaba ilimi ga kowa ɗan adam. Can hakika ba da Jama'a sauraron mu assalamu alaikum wani marubucin tarihin Hausa da al'adun Hausawa ya yi kira da alaka karfafa koyar da darussan tarihi tun daga ajujuwan makarantar firamare zuwa sakandare kamar yadda ake yi a zamanin da alhaji maji ahmed gwangwazo na kano ya wallafa littattafai biyar na tarihin sarakunan kano kafin jihadi da bayan jihadi mawallafin waɗannan littattafai ba ɓoyayye ba ne a filin ɗalibta da rubuce-rubucen tarihin al'umma da halin zamansu da yadda al'amura ke tafiya a da da kuma yanzu yaya cikakken bayanin rayuwarsa a kowane shafin ƙarshe na waɗannan littattafai a tattaunawar da wannan fili na ilimi garkuwar ɗan adam ya yi da shi na nemin ƙarin bayani daga muhimman abubuwa da ya kwaɗaita masa rai har ya kai ga samun nasarar rubuta waɗannan littattafai sai ya ce amsa ta a nan abin da ya kuɗe mun karatun littattafan nan buga littattafan nan ko wallafa littattafan nan wato karatun da nake a rediyo na fara karatun rediyo tun alif ɗari tamanin da uku a rediyo kano ta tukuntawa na fara da karatun labarin da da na yanzu na karanta ya yi duhun wahami wani littafi da wazirin kano abubakar ya rubuta akan tafiye su makka da waziri gida da mahaifinsa to da nan na faro kano ta da har ga su na dai littattafai ga fok mabudin kwara tafiya mabudin ilimi na ta karantawa har dai yanzu ma ali yanzu na koma freedom shi ma dai littattafan tarihin dai yake karantowa iri iri duk inda tarihi ke firimiya ne ta fawa balewa ne amini kano ne a hakika akar makallahu kamar yadda dai hausa suke cewa da tsohon zuba ake magani ku ne na da ke ku ne da yanzu to shin yaushe ne yaushe ne masana tarihin hausa za su gano mana sahihin tarihin asalin maguzawa ne maguza ne mu kuma anan muke cewa maguzawa to mafi yawan marubuta sun fi ba da karfi akan habasha shin ko habashan ce ma ke nufin harshen hausa madalla habasha na'am maguza daga habasha asalin su na'am su ne in ka ji habasha ka tambaya asalin sarautar maguza a sarautar habasha maguza ne kamar mu a nan a daular fulani ka ce sillibawa haka maguzza suke a can kuma maguzza hausawa su ne hausani a guna su ne suka zo mana da hausa kano da jakuna da karnuka da farauta da dukkan abubuwa suka zo suka zauni kano farko tun shekara kamar dubu biyu ni abuna na yi bayanin maguzza wato kuma suna da asali har garuruwansu na faɗa da rayuwarsu duk a cikin wani littafi nan idan ma baka same shi dan littafin nan yanzu goma sha uku ne haka fa to yanzu akramakallahu ko an kaddamar da waɗannan littattafai kuwa kuma na ga kamar kuɗin littafin ma ya tashi ne daga naira ko ɗari shida ko an fara samun haɗin kan gwamnatocin arewacin kuwa? ito ba laifi gwamnatin kano ta mutase waɗannan littattafai kamar na miliyan biyar yau kamar shekara uku to yanzu kuma waɗanda na yi na yanzu ban aiko maka da su ba su ne tarihin 'yan kasuwar mu na kano tun daga kundila da ake ci abu ya gagari kundila har zuwa kan matasanmu irin su zargin karofi su aa rano su abin nan karami wane ne haya karami yan canji yan kanana ma shekara dai talatin zuwa talatin da wani abu na yi tarihin su na rubuta hoton waɗansu kamar ɗari biyu da wani abu kowanne kuma da sa daban-daban. To su waɗannan. An kaddamar da wannan littattafai na ƙarshe ran ishirin da hudu ga watan biyar dubu biyu da takwas ɗin Haka ba to su waɗannan ah, su tuwa tarihin Kano ɗin kafin jihadi. an kaddamar da su ko kuwa ba a kaddamar da su an kaddamar da su tun yau shekara biyu suna cikin kasuwa yanzu kuma a ina za a samu suna cikin kasuwa ana samu a dage-dage amma yanzu sun fi karfi a gidana kuma yanzu ana buga su ma babu su da yawa sosai amma na sa ana buga. Wato idan kai bayanin gidanka kana nufin kenan bayan dage-dage supermarket ko kuma bookshop ne da su a kowane ɗakin bookshop nake da su a kofar nasarawa na'am kano layin eh, gidajen na goda ɗin nan suna kallon gabas da kuma gidana to in aka je kaduna misali zaria ko kuma aka tafi kafancan ko aka je kuma rano ko kuma aka cilla eh, eh. aka tafi sakkwato ya za a yi a samu littafa ko abuja ko lagos Kabiru ba za a samu ba a nan ba to ai ka ai shi yasa nake nan akwai wani kira ne da za ka yi wa na baya domin yin koyi da kai eh to kira da zanwa na baya ya kamata su yi karatu karatun ne yanzu ya zama na turanci ya fi karfi a kan hausa gaskiya a hausa akwai bayanan da babu a turanci inda za a daure a rika karanta hausa za a samu abubuwan da zai ƙari mutum ya cusa a cikin turancin ba. da sana. Dama da lafiya sana. Dama da sana. Hattara. Hattara. jama'a masu sauraron mu a nan ne kuma za mu dasa aya kun ji tattaunawa da muka yi da alhaji maje ahmed bambazo mawallafin wannan littattafai na tarihi masarautar kano za madadin shi dr maje ahmed bambazo kabiru fage ne da washington dc himma da alheri da kasancewa cikin koshin lafiya jama'a kiranmu nake bisa dagewa To a gaida uban yaya kafin mu karkare ga takaitattun labarai. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce batun siriya ne zai mamaye tunanin kowane shugaban ƙasa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a wannan satin a birnin new york Jam'iyyun da ke goyon bayan shugaban Belarus Alexander nikoshenko sun yi rinjaye a zaben majalisar dokokin kasar wanda manyan jam'iyyun adawar kasar suka kaurace Jami'an zaɓe sun bayar da sanarwar nasarar mutane 109 da suka yi a yau Litini, kuma babu ɗan adawa ko ɗaya cikinsu. sakatare koko a dakarun libya sun ce sun kai farmaki kan rukunan gidajen 'yan bindiga da dama a tripoli babban birnin kasar bayan da shugaban wato wucin gadi na kasar ya bayar da umarnin wargaza dukkanin haramtattun kungiyoyin 'yan bindiga Shugabannin ƙasashen Sudan da Sudan ta kudu za su gana a rana ta biyu a yunkurinsu na cimma yarjejeniya game da daɗaɗɗun matsalolin da suka biyo bayan rabuwarsu a bara. Wata kotu a China ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar ga babban jami'in 'yan sandan da ya janyo wata taɓargazar siyasa da kuma ya janyo faɗuwar hamshakin ɗan siyasa ko boys lai. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da karanto labarai da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu malama zara alheri ke muku fata alheri thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.